yanzu kuma sai rahotannin da muke dauke da su sakataren harkokin waje amurka ya zargi rasha da amfani da abinci a matsayin wato makamin yaƙi a rikicin da take yi da ukraine Anthony Blinken na magana ne game da ficewar Rasha daga yarjejeniyar da ta bayar ta damar da fitar da hatsi daga tashar jirgin ruwan Ukraine. Ga har Muhammad Fage da karin bayani. Anthony Blinken ya bayyana wannan mataki na Rasha a matsayin rashin amfani da tunani yana cewa hakan zai shafi mutanen da suke cikin matsananciyar buƙatar abinci a faɗin duniya. Shugaban Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya sake gabatar da buƙatar sabuwar yarjejeniya ga shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin domin kyale ci gaba da zirga-zirga a Bahar aswad Rasha ta ce za ta koma cikin yarjejeniyar ne kawai idan aka biya mata buƙatunta. da yake magana a majalisar ɗinkin duniya ministan harkokin wajen ukraine dmitry kuleba ya ce wannan matakin da rasha ta ɗauka ba abin a amince da shi ba ne Russia is blackmailing the world. Kuleba ya ce, Rasha na neman yi wa duniya karan tsaye, wanda hakan zai shafi rayuwar miliyoyin 'yan Ukraine da miliyoyin mutane a faɗin duniya. nahiyoyin da ke fuskantar tashin farashin abinci da karuwar yunwa. Ina kira ga Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙasashe da su nemi Rasha ta dawo cikin wannan yarjejeniya da zuciya ɗaya. Ita ma fadar Kremlin ta yi korafin cewa ta ta fitar da kayan abincin zai shafi yadda take fitar da hatsinta da kuma takin zamani. a da buhari muhammad fage da rahoton da ya haɗa mana to kan bacin samar da abincin da babbar kungiyar manoma a najeriya wato man ta kaddamar da shirinta na baiwa manoman masara bashin kayayyakin noma domin bunkasa samar da abinci an kaddamar da shirin ne a bana a jihar katsina da ke yanke arewa maso yammacin kasar dr bello abubakar anur funtuwa shine shugaban kungiyar manoman masara da masu sayar da ita da masu rabata a najeriya ya kuma yi wa abdulhalilu karin bayani mun kaddamar da ba da kayan aikin noma a manoma masara karkashin shirin da muke da shi na haɗin gwiwa tsakanin mu da kamfanonin sai da kayan amfanin gona wanda muka yi yarjejeniya tsakanin mu da su da mu da kungiya da kamfanoni da ko manoma wanda muka ba su matsayin bashi wanda idan sun noma abin da suka noma zuwa da kaka za su biya da abin da suka noma. Ga sa hannun gwamnatin tara ne ko kuma gwamnatin jiha kuka yi wannan kokari za mu ce. Gwamnati ko ɗaya a ciki ko ta tarayya ko ta jiha ku. Mu kungiya mu ne muka yi wannan tsakanin mu da kamfanoni masu sai da amfanin gona na bangarori daban-daban. Wanda muke fata ita gwamnatin ta fahimci haka kamar da aka saba can ba ke ba da ko tallafin ko da bashin nema ta ci gaba da abin da take yi ko kuma a ƙara ƙarfafa mu nan kamfuna ƙwarin gwiwa don su ci gaba da ainihin taimaka manoman mu. Me kuke so ku cima game da wannan shiri? Babban abin da muke son mu cimma buri a kai shi ne muna son ya zanto cewa an ci gaba da taimakawa manoma don su ci gaba da bunƙasa ainihin noman da suke yi wajen abin da suke nomawa don taimaka musu da abin da ba su da shi ta hanyar ba su wannan ainihin kayayyaki tare da kamfanoni da ba za su ba da ainihin wannan bashi a basu kuma muna son mu cimma buri na wajen samar da wadataccen abinci a ƙasa kamar yadda ake cewa food security shi ne na farko ma'ana samun tsaro ta fannin abinci shi ne tsaro na farko wanda yau ko a gidanka in babu abinci babu kwanciyar hankali samar da aikin yi domin duk da aka taimaka ma zai noma hekta ɗaya noma hekta biyu wanda za su amfana da shi sun karu ainihin arziki ya karu don hada tattalin arzikin shi ma muna son mu ga cewa mun ci gaba da ba gudunmawa wajen ƙara farfaɗo da kuma ƙara bunƙasa tattalin arziki ƙasar ta wannan fadi. Eh, za iya cewa ana tsakiyar damuna kamar zuwa yanzu wani kalubale ne manoma ke fuskanta. babban kalubalen mu dai bai wuce maganar tsaron nan ba wanda kuma alhamdulillah an fara samun saukin wannan al'amari a bana manoman mu da suka shiga gonakai bana suka yi noma sun fi na bara saboda an samu saukin wannan rashin tsaron a wasu bangarori sha Allah hankali hankali muna fata cewa na ya da karshe wannan al'amari akwai maganar wajen su bangaren Bauchi dinnan haka da wasu bangare na Gombe an samu samu kwanaki ba ruwa kaga wannan ɗan ɗaukewar ruwan shi kan shi matsala ne saboda amfanin ya riga ya taso sai kuma ruwa ya ɗauki to kafin ya dawo wani amfanin musamman masara tana iya sikewa akwai matsalar ainihin wannan tsutsa ita ma take addabar masara dokta Bello Abubakar Annur Funtuwa shugaban kungiyar manoman masara da masu sayar da ita a Najeriya kenan. To yanzu kuma ga Bilkisu Babangida dauke da labaran kasuwanci da na tattalin arziki. alkalman hawa farashin kayayyaki a najeriya ya kai kashi 22.79 bisa ɗari da kashi 22.41 bisa ɗari a cewar wani rahoton ofishin lura da ƙididdiga na ƙasar nbs hawa farashin kayayyakin dai na ƙara jefa 'yan ƙasar da dama cikin matsaloli na tsadar rayuwa kamar yadda honorable khalil muhammad bello shugaban ƙungiyar makiyaya ta fulan allah a najeriya da ya koka domin garin masara ma yau ya kai dubu da ɗari hudu da ɗari biyar shinkafa kuma mafi karanta ita ce dubu da ɗari bakwai dubu biyu ta gida ma kano ɗaya lamarin ya kai lalata mutanen da har dusar awaran nan wallahi da dusar gero mutane suke haɗawa da zogale ko tafasawa shi kwaɗo su da kunne na ina ji mutane suna ci an daina batun a ci a koshi al'umma suna cikin mawuyacin hali. alƙalman rashin aikin yi a tsakanin matasa a ƙasar china sun kai kololuwa a yayin da yunkurin ƙasar na farfadowa daga mummunan tasirin annobar corona ke gamuwa da cikas alƙalman rashin aikin yin matasa masu shekaru daga 16 zuwa 24 a yankunan birane sun karu zuwa kashi 20 da ɗaya da ɗigo uku bisa ɗari a watan da ya gabata kamar yadda bayanan hukuma suka nuna. Kamfanin Twitter ya tafka asarar kusan rabin yawan kuɗaɗen shigar da yake samu daga tallace-tallace tun bayan sayansa da Elon Musk ya yi akan dala biliyan arba'in da hudu a watan Oktobar da ya gabata a cewar mamallakinsa. Mr. Musk ya kori rabin yawan adadin ma'aikata 7,500 na kamfanin lokacin da ya karbi ragamar ikon kamfanin a shekarar 2022 a wani yunkuri na soke bakin aljihu. A yayin da hakan ke faruwa tsofaffin ma'aikatan kamfanin na Twitter na nahiyar Afirka sun ce kamfanin ya gaza biyan kudaden sallamarsu daga aiki da aka amince a kai bayan rage ma'aikatan da ya yi a shekarar da ta gabata. Hukumar Agency 77 mai wakiltar ma'aikatan da ke cikin damuwa ta ce kamfanin na Twitter bai tuntube ta ko ma'aikatan ba tun a watan Mayun lokacin lokacin da ake gab da kammala zaman tattaunawa game da biyan kuɗin sallamar tasu. A da Bilkisu baban gida Bankin Duniya ya danganta yawaitar rubutawar gine-gine a jihar Legas da taɓarɓarewar tsarin tsarin bada izini da kuma amfani da ma'aikatan da ba su da ƙwarewa kan gine-gine. Har ila yau akwai rashin kiyaye ka'idojin ginin da aka amince da su a cikin jihar. Daga Legas wakilin Umar Shehu Liman ya aiko mana da wannan rahoto. bankin duniya ya bayyana hakan ne a wani rahoto kan ka'idojin tsarin gidaje a yankin kudu da hamada sahara a cewar bankin kusan kashi goma cikin ɗari na wurin gine-ginen ne kawai ke samun izini kana duk da ci ka'idoji amma wajen aiwatarwa ana kauce kyaye su wani rahoto da hukumar kula da gine-gine da gidaje ta jihar Legas ta fitar a farkon wannan shekarar an samu rushewar gine-gine ɗari ɗaya da goma sha biyar a babban birnin cikin shekaru goma da suka gabata. Ya ƙara da cewa bisa nazarin da aka yi manyan abubuwan da ke haddasa rugujewar gine-gine a legas su ne rashin tsarin gine-gine da aka amince da su. Mazauna birnin legas sun bayyana cewa tabbas rashin kiyaye ka'idoji na cikin dalilan da suke haifar da rubutawar gidaje. a cewar ibrahim tofa akwai bukatar a yi wa maginan tankaɗi da rairaya duk wasu injiniyoyi wanda aka san cewa suna ja gaba na game da ginin gidaje gwamnati ta tattara su ta masu sabuwar jarabawa domin a yi la'akari da irin yashin Legas, a yi la'akari da irin ruwan Legas, a yi la'akari da irin karafan da ake sawa rodi-rodi da sauran karafan aikin gini domin me domin lallai lallai sai an ɗauka tsoron matakai akan wa'annan abubuwan da kuma lokacin da ya kamata duk kwas da aka sa kwas nawa ya kamata a sa sannan kwana nawa ko sati nawa ko wata nawa ya kamata ya yi kafin a ɗora wani mu'amalar Legas idan ka duba ta kowa sauri yake to mu rage sauran mu yi tsakanin mu da Allah domin tsoron Allah ne kaɗai zai sa a yi abin da ya dace wani dalili kuma shine na ƙarancin filaye ko ƙasar da za a ɗora gine-gine a birnin da ke cunkushe wuri guda yayin da ƙasa ta yi ƙaranci a Legas wasu magina musamman talakawa ba su da zaɓi da ya wuce zaɓar wurare da ke haɗari don yin gini da kuma rayuwarsu. Bincike ya nuna a wasu lokuta dai masu gine-ginen ba sa samun izinin gini wanda kuma da haka za su gini a kammala shi kana sukan wuce gona da iri inda suke ɗora gidajen fiye da ƙarfin ƙasar da suka yi gini a kai. Gwamnatin jihar Lagos dai ta kafa doka cewa duk maginin da aka samu yana gini ba bisa ka'ida ba za a gurfanar da shi a gaban kotu. Kana duk ginin da ya rushe da aka yi amfani da hanyoyin da basu dace ba ko kuma kayayyaki marasa inganci za a kama mai mallakar gidan tare da kwace filin wanda zai zama na gwamnati. idan dai ana iya tunawa a shekarar ta 2021 wani bene mai hawa 21 da ake kan ginawa a ikoyi unguwar masu galihu ya rubuta da mutum kimanin ɗari kana ya yi sanadin mutuwar sama da mutum hamsin. Domin warware wannan kalubale, Bankin Duniya ya ba da shawarar yin aiki tare tsakanin gwamnati da kamfanoni masu zaman kansu da kuma wayar da kan jama'a game da haɗarin da ke tattare da amfani da kayayyakin gine-gine marasa inganci a ƙasar. Umar Shehu ɗan Leman BBC Hausa daga Legas a Najeriya.